Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum farkonku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Yusuf Aliyu Harande sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau alhamis daya ga watan afrilu na shekarar ɗaya. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga yusuf da kanin labarai za a ji wani irin hali ake ciki a jamhuriyar nijar tun bayan wani yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba wani hari da aka kai a sudan ta kudu ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin shi kuwa shugaban amurka joe biden ya fara shirin sake gina Amurka. Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji karin bayani da fadar gwamnatin Najeriya ta yi kan tafiyar da shugaba Muhammadu Buhari zuwa kasar Ingila ba tare da ba da rukon kwarya ga mataimakin sa farfesa Yemi Oshibajo ba. To ai tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana ashirin da daya zai ya ba ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta ba da ga mataimaki. A jihar Barnan Najeriya kuma 'yan gudun hijira a wasu sansanoni da ke jihar sun yi kira ga gwamna Baba Gana Umar Azulum da ya kawo musu ɗauki. Mata na biyu da iyalai muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana ya zo ya dubi halin da muke ciki. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. Tun bayan wani yunkuri da wasu da ba a kai ga bayyana sunansu suka yi ba. na kifar da gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar. Kwanaki kaɗan kamun rantsar da sabon shugaban ƙasar. Hukumomi a ƙasar na ci gaba da zurfafa bincike a kan yunkurin. Sule Mummuni Barma ya muna da rahoto akan halin da ake ciki. A taron manema labaran da ya kira kakakin gwamnatin Nijar minista Abdulrahman Zakariya ya ce a cikin daren talata talatin wayewar laraba talatin da ɗaya ga watan Maris dakarun gwamnati sun yi nasarar murkushe wani yunkurin juyin mulki kuma an kaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan al'amari don gurfanar da su a gaban kuliya. Plusieurs personnes en lien avec cette tentative de coup d'état sont interpellées. Ya ci gaba da cewa tuni mutane da dama masu alaka da wannan yunkuri suka shiga hannun hukuma yayin da aka kaddamar da farautar wasu mutanen na daban gwamnatin ta ce ta yi allah wadai da faruwar wannan aika-aika da ke kokarin mayar da hannun agogo baya a tafarkin demokradiyyar da kasar nijar ta tsunduma cikin saka cokam sanarwar ta ci gaba da cewa gwamnati na jinjinawa dogaran fadar shugaban kasa da sauran jami'an tsaro saboda jajircewarsu a yayin wannan fafatawa abin da ke nunin biyayyar da suke yi wa hukumomin jamhuriya a cewar hukumomin na Nijar ya zuwa yanzu kura ta lafa kuma suna rike da dukkan madafun iko saboda haka suka yi kiran al'umma ta ci gaba da gudanar da harkoki kamar yadda aka saba ko da yake hukumomi ba su ambaci sunan kowa ba daga cikin waɗanda suka ce sun kama a jerin waɗanda ke da hannu a yunkurin juyin mulkin na ranar 31 ga watan Maris masu amfani da kafafen sada zumunta na ta yada hotunan kaftan Sani Sale Guruza na rundunar sojan sama a matsayin shugaban sojojin da ake zargi da kitsa wannan al'amari da ke wakana sa'o'i kaɗan kafin rantsar da sabon shugaban ƙasa sai dai wasu 'yan ƙasa na kallon abin tamkar wani wasan kwaikwayo da aka tsara takanas da nufin cimma wata manufar ɓoye sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger wasu jerin harare da aka kai a kan tituna a sudan ta kudu da ya hada da wanda aka kai akan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyarsa ta dawowa daga inda aka kai harin farko ya yi sanadiyar mutuwar kimanin akalla mutane talatin. Hukumomi a jihar Equatoria ta gabas sun ce wani mutum ɗauke da bindiga ya harbe mai tsaron gwamna Louis Labon Lajore da wata mata a ranar Litinin. Kwana ɗaya bayan da wasu matasa ɗauke da makamai da ake zargi daga birnin Kapote suka fito sun kai hari a wata unguwa da ake kira kama sha biyar inda 'yan kabilar buya suke zaune. Gwamna Lajore ya ce an hakikanta cewar an kai wannan harin ne na ranar litinin a matsayin ramuwar gayya akan harin da aka kaiwa kungiyar adawa ta SPLM da ke kusa da ƙauyen Lawarje a shekarar 2020. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya Laraba ya bayyana wani shiri na sake gina Amurka na dala tiriliyan biyu wanda fadar White House ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da China. Fadar ta White House ta ce tsarin zai ba da damar a gyara titunan ƙasar. da suka kai kimanin kilomita dubu talatin da biyu wasu manya-manyan gadoji goma da wasu ƙanana dubu goma kana da canza tsofaffin bututun ruwa masu haɗari haka zalika za a inganta tsarin wutar lantarkin ƙasar da kuma inganta tsarin yanar gizo da wajajen hutawar matafiya biden zai sanar da wannan shirin ne a birnin pittsburgh garin da ke cikin jihar pennsylvania da ke da muhimmanci a zaben Amurka inda ya samu nasarar lashe zaben watan Nuwamba da ya ba shi damar jagorancin kasar har na tsawon shekaru hudu. Bayan nasarar da ya yi na samun amincewar majalisar na dala tiriliyan ɗaya da ɗigo tara da rage wa 'yan kasar raɗaɗin annobar corona. Duk kuwa da cewar 'yan jam'iyyar Republicans ba su goyi bayan ƙudurin ba, Biden ya ayyana cewar bukatar shi ta gaba ita ce ta gina ƙasar. to madalla an jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wuce ƙasar Ingila a ranar Talata don ziyarar likitocinsa, amma bai mika ragaman mulkin ƙasar ga mataimakinsa, Farfesa Yemi oshubaja ba. Malam Garba Shehu babban jami'in hudda da manema labaru a fadar gwamnatin Najeriya ya yi wa Umar Faruku Musa ƙarin bayani. Wai tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana ashirin da ɗaya zai yi bada ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta ba da ga mataimaki. wai shugaba Buhari ba har gwamnoni ma abin ya shafa haka. Wannan tafiya ta shugaba Buhari ba za ta kai kwana ashirin ba. Saboda haka ashe ba buƙatar a ɗauki ragama a miƙa ta ga mataimaki. Amma a fahimtar ka ba zai kawo kamar ƙara danƙon zumunci na mulki tsakanin shugaba Buhari ba da Osibajo idan zai ɗan sati ɗaya ko biyu ma ya ce mika mulkin kamar yadda ya taɓa yi a baya? To ai wannan dangantakar tana nan daram da ba wani canji a kanta kuma wannan ne yana ganin ba shi ne zai sa dangantaka ta dorewa ba. Aiki suna aiki tare da aminta da yarda da juna. Saboda haka su suka san yadda suke zaune a su kuma ina tsammani bai kamata ma a nuna wani fargaba ba ni ban ga dalilin ta ba. Akwai wani abu da kamar na mulki da Osibajo ba zai iya yi ba ga misali tun ba a mika ragwamar hannu sa a matsayin mukaddashin shugaban kasa ba? A wannan a tsakanin su ne kasan a tsarin mulki shi kusan mataimaki ai ba a ba shi wani aiki a ware a ce wannan nasa ne banda yan kalila. Tsarin mulki cewa ya yi abin da shugaban kasa yi ko kuma gwamna ka yi abin da gwamna ya ce ka yi. Saboda haka ashe idan ba mu san abin da shugaban Buhari ya ce masa ya ce ba ai ba za mu iya yanke hukunci akan abin da zai iya ko ba zai iya ba yanzu. malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi alhaji umar sani wani kusa a jam'iyyar pdp domin in ji koyan suna ganin cewa shugaba buhari ya yi daidai da ya fice kasar bai baiwa osibajo riko ba kamar yadda aka saba ina ganin wannan abu dai kamar an tsara shi ne a tabbatar da cewa shi mataimakin shugaban professor yemi osibajo bai sake rike karagan mulkin najeriya ba bucin gadi domin irin abubuwan da suka suka faru a baya na farko a irin lokacin da yake wucin gadi ne ya tabbatar da cewa babban ciwojoji na najeriya wato onoke kuma a lokacin da yake shugabancin kasa na wucin gadi ne aka samu matsala da sss inda ya kai ga an cire lawar daura shi shugaban sss a lokacin to wayannan abubuwan duka suka cikin abubuwan da aka hanga kuma ya zo ya fara yin abubuwan da yake nuna cewa inda an ba shi karar maki zai iya sauya yadda abubuwan ke tafiya ya abubuwa da yawa ya je kasar lagos ya kaddamar da ayyuka wanda yana wucin gadi ne so saboda haka duk irin wayannan abubuwan sun damu shugaban kasa fara tunanin cewa wasu ma ya kamata ya tsaya shugabancin kasa ya kamata ya kaza ya kamata saboda haka don a rage mishi in shugaban kasa ma zai yi sati hudu ne sai an nemi ta hanyar da za a yi a rage ya zama sati biyu don kada ya samu a bashi wannan rikon kuriya din saboda haka ni ban yarda da cewa wai dan saboda shugaban kasa zai sati biyu ba a so ya sake rikewa ne. to amma tun da dai dokar kasa bata haramta shugaban kasa ya rage kwanaki ko ya kara so gwargwadon abin da ga dama ba ganin babu hujja a yi wani wani koke akan cewa ba sati ukun zai yi ba? A'a ai watan kasar nan yanzu inda take ba maganar za mu tsaya muna bin tsarin mulki ba. In mun ce za mu yi bin tsarin mulki a yin komai to komai ba zai yi ba. Yanzu tsarin mulki ne ba mutanen da suka yi zanga-zanga na yan sas cewa suna da damar su yi irin wannan zanga-zanga to irin wayannan abubuwan ya kamata a rika bari ana yi shu idan sun ba su da kasa bai nan zai iya riki kasa kuma zai iya yin su abubuwa da za su shirya sawun abubuwan da ke tafiya saboda haka me yasa ba za a bar su ba Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, nigeria. A gaida Umar faruk Musa da wannan rahoton Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf Aliyu haran da ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. Manzo ta musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Myanmar a jiya Laraba ta yi gargaɗi cewar zub da jini ba shi da makawa kuma akwai ƙaruwar yiwuwar yakin basasa a ƙasar idan har ba a maido da mulkin farar hula ba. jakadiyar ta musamman Kristen Shrine ta yi kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yi nazarin hanyoyi da suka dace a ɗauki matakai da suka kamata da mutanen Myanmar suke bukata don hana aukuwar mummunan bala'i a ƙasar da ke yankin Asiya. Ta yi wannan jawabin ne a wani taron sirri na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba. bisa ga kalamanta da muryar amurka ta samu ta ce tana fargabar rikici zai yi muni a yayin da kwamandan babban hafsan sojojin kasar general min ogun hal ke da niyyar karfafa karfin ikonsa ba bisa ka'ida ba ta kuma yi tsokaci game da yadda ake gwabza fada a jihohin kayin da kucin da kuma gargadin daukar fansa daga kungiyoyi uku na 'yan tawayen kasar masu ɗauke da makamai idan hare-hare kan masu zanga-zanga bai tsaya ba wanda hakan ke ƙara sa ta fargaban barkewar yakin basasa. Tsawon shekaru na Sim Al-Sada ta kasance a sahun gaba a ƙungiyar kare haƙƙin mata ta Saudiya inda take rubuce-rubuce a shafin yanar gizo na jaridar Juhaina tare da haɗin gwiwar kafa ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam al'ada. ta shigar da kara tana neman a ba mata damar shiga zaɓuka da yakin neman 'yancin tuki da kuma kawo ƙarshen tsarin maza su dinga juya mata wanda suka sanya kusan dukkan al'amuran rayuwar mace a hannun uba miji har ma da ɗa suke. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. be away. alamu an soma samun rudani a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri na jihar borno sakamakon ci gaba da tantance 'yan gudun hijirar da gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ke yi a wasu sansanonin 'yan gudun hijirar ga haruna daudabi da karin bayani a 'yan makonnin baya ne dai gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum ke ziyartar wasu sansanonin 'yan gudun hijira cikin dare inda ke tantance wasu 'yan gudun hijirar da shi da kansa da kuma ke raba katin karban abinci ga 'yan gudun hijirar da ya tadda cikin irin waɗannan sansanoni zaune sai dai duk da irin wannan mataki da yake doka wasu daga cikin 'yan gudun hijiran na kokawa ne kan irin abin da ke faruwa a sansanonin duk da cewa an tantance wasu daga cikin su har ma an ba su katin karban abincin amma a lokacin da aka zo rabon abincin suka ce ba a ba su abincin ba duk da cewa suna da katin su hannun su wani gwamnan da kansa ya raba musu wannan kati daga abadam local government ba samu ba wallahi an ran karbi katin ba samu ba kuma gashi ba na gani na yi na yi na sa wani ma ba san ba saboda rashin gani da ne suka hana ka sun hana ni ko saboda rashin gani na ne ko kuma ya ne kama magidanci ne ko Kama magidanci ne mata na biyu da iyalai muna kira ga gwamna mai adalci ya taimaka mana ya zo ya dubi halin da muke ciki na kuma tuntuɓi jami'in hukumar samar da agajin gaggawar nema wanda aka ɗora alhakin raba wannan abinci wato ne bi kaftin mustapha abdullahi ga dai abin da ke cewa game da abin da yi wa ku a wajen rabon abincin. Kamun tantance 450 yes ga mutane ne kullum da katika sai abinci ne kun gora muna kokarin mutum da ke kawai kawai ne sai da mutane sai rudu an ciki ciki sun kwace an kwace abinci abincin eh ni ko so kaji abin da ba da was eh. pandemonium that was chaotic situation da kuma waɗanda su kuma suna tun zaki zaki sai da gwamnati zai zo midnight sai zai tantance so ai sun je wani sun je wani eh. wayewa so a lot of confusion situation like that my next priority that time was to see how eh. can I get them and my people out of the environment abin eh, hankali wannan lamari ya sa wasu daga cikin 'ya'yan waɗannan 'yan gudun hijira so ma barace barace akan tituna musamman ma na neman abin da sa a baka suna na aisha to me kuke so yanzu gwamnati ta taimako tunda kuna gudun hijira yanzu muna neman taimakon abinci sutura sawa da wajen makwancinmu da kuma inda za mu zauna da kuma abincin da za mu ci Eh, iyayenki suna nan kuna tare da su eh na baya nan amma kuma iyata tana nan sauran kannanki ko kuma yayinki fa akwai yaya na amma ban san inda yake ba kai shekarun ki nawa shekara ta goma sha biyu kana karatu muna yin na arabi amma na boko ba ma yi in Allah ya sa kika karatu me yake so ki zama likita a daidai wannan lokacin ne kuma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ya raba naira miliyan 325 ga maginantan da boko haram ya daidaita fiye da 100 musamman ma a yankunan arewacin borno haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna Dauda biyu kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma da 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta boa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da Malam Musa Sale Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye da kuma 'yan gwagwarmaya da muka gayyata a wannan shirin domin nazarin rawar da ya kamata iyaye su taka a tarbiyyantar da 'ya'yansu. Yau bakin sun buga kusa kan matakin da ya kamata iyaye maza da mata su ɗauka da zai kai ga haƙa ta cimma ruwa a wannan gaba. Malam Musa Sale Muktar ya fara da bayyana inda aka fara samun kuskure a batun tarbiyyantar da 'ya'ya. Gaskiya lillahi wa rasuli iyayen da su ne iyaye da ɗanka da ɗan makoci duk ɗaya ne. Da makoci yakan ɗauki ɗan makoci ya kai shi makaranta ya tara 'ya'yan makota ya yi musu kayan sallah ya sa a yi musu wani shayi wani abu amma yanzu ba a yi kuma wani abun sakamakon son kai ko san 'ya'ya da kuma matsalar tattalin arziki wasu yanzu ko dan makota ne ya shigo in lokacin cin abinci sai a ce su tashi tafi gida sai a sallame su wancan makocin ya ci saboda kai da ya ci suna dan tunanin ko tattalin arzikin sa ya kasa da abin da suke da shi suna da tsoron gobe ba su da wanda za su karya in suka ci da wannan saboda haka sai su rage to da kuwa iyaye duk wanda ya hukunci a unguwa akwai wani babba da ko shekaru ya sa shi ne babba ko kuma girma da yake da shi da kama kai sai ya sa shi ne babba unguwa duk abin da ya tashi zai unguwan nan kuma duk iyaye maza duk suna ba da haɗin kai amma yanzu fa sai ki ga kowa kofarsa a kulle kowa daga shi sai ya'yansa saboda haka sai ya zamanto ana samun wayannan matsalolin suka hayayyafa to tambaya ta karshe a wani lokaci ne ko a wace gaba ce iyaye suke zare hannu daga tarbiyyar yara a ai ba na ji a ko wata gaba in dai ba ɗanka ya riga ya gama ko jami'a ya yi aure ya zama mutum mai zaman kansa ko kuma bayan ba kai ba domin ko ya yi aure bai fi karfin ka ce masa yi kaza yi ba ko ya daina kaza ya daina haka uwa ma babu lokacin da za ta gama tarbiyya gama tarbiyya sauƙinta dai kin aurar da aiki ta tafi gidan miji amma tarbiyyar da kika sata a kai za ta je can ta ci gaba da rayuwa in ma wani abu ne ya taso to dole fa sai an dawo gida sai iyaye sun sake tsayawa akan wannan horo da suka bata kafin ta tafi da kuma horon da suka nuna mata in ta tafi kuskurenta ne sai su jajirce su ce lalle ta tsaya akan wannan shine kawai to kin yarda da malam musa ai malam ɗari bisa ɗari su iyaye mundin suna raye to ba sa taɓa gama tarbiyya don ba na mantawa yayanmu ya kai akalla shekara hamsin da bakwai ko da shida a lokacin da mahaifiyarmu take raye to amma a lokacin tana kiran shi ta ce ka yi kaza ka bar kaza to kin ga wannan ma ya aure ye har ma ya haifi yarsa ma ya aurar da ita ita ma ta haihu ina gaya miki ya kai shekara hamsin da wani abu amma tana cewa ka yi kaza ko kuma ka bar kaza hatta mutane a unguwa za ta ce wane yana bukatar kaza kai masa kaza to kin ga duk wannan tarbiyya ce kuma ko katin daurin aure ne za ta ce gashi kati ne ka haɗa yan uwanka ku tafi kin ga tarbiyya ce kuma ba a gama tarbiyya mm. ba a gamawa ba a gamawa ba a gamawa yadda turawa suke cewa daga ah, a ah, ai mu mu a tsarin mu na al'adar mu da addinin mu in kin uwa iyaye in sun gama tarbiyya to sun koma ga Allah don duk abin da ya taso ko ya kika aurar za ki kira ta ko ba matsala ki fayi hakuri zaman aure hakuri ake ki yi kaza ki bar kaza to kin ga ai baka gama tarbiyyar ba ke shin 18 shine barkon lokacin da iyaye za su mai da hankali kan 'ya'yansu a kasar Hausa a'a tun daga lokacin da suka dan fara tasawa ai tun da aka ce tun daga tun daga farkon haihuwar har yanzu lokacin da kuma suka fara wannan shekaru na lokacin da suke ganin su ma daidai suke da kowa to a lokacin za a fi sa ido a kansu ma a daɗa jan wasu a jiki ana musu yadda rayuwar take to shawara ga iyaye mata da maza to ni dai babbar shawara ta ga iyaye mata da maza shine su ji tsoron Allah su sani waɗannan 'ya'ya da Allah ya bamu amana ce zai kuma tambaye mu akan wannan amanar da ya bamu kuma mu koma kan tarbiyyar da iyayenmu da kakanninmu suka dora mu a kai ta cewa ka so naka duniya ta kishi ka kinaka duniya ta so shi mu rage son 'ya'ya mu ji tsoron Allah shawara to ni shawara da zan bayar na farko mu daina tsinanta ma 'ya'yan wasu duk mutumin da yake so bayansa te kyau bayan bayansa te kyau to duk dan da ka gani samai albarka baka san me gobe za ta haifar ba yin wannan kana yi kai ma Allah zai duba naka sannan duk inda kaga ko me kaka ce zaka kau da kai a tsawatar a yi hakuri kuma a ja yaran nan a jiki ko dan ma waye kar Allah ya taimaka su kuma iyaye su ji tsoron Allah su duba abun. mu duba tarbiyyar da aka mana ta da ta yanzu ba ɗaya ba ne abin da aka mana a da iyayen in aka kwatanta abin zai ci gaba kamar da insha Allah mu kwatanta abin da iyayen mu suka yi mana da da zaka ga abokin wani tsoronsa kake ji ma kaka kai wani abu zai eh, kwatanto ai akwai masu kwatantawa mu ai dai yan daɗi ne amma muna kwatantawa haka ga duk yadda ka yi ni ba zan taɓa manta ba yara na za su fita wasa zan ce idan kuka je aka tsoro ka kai ka janyo ka ne in karama ka ne duk in ta musu wannan sai daga baya yanzu da suka girma su ce oh, ashe ma kaza da kaza gashi gashi ashe tarbiyya ake bada ce eh saboda ka ku je ai bada to sai yanzu idan suka ga da iyaye da iyaye ana damba ana zuwa police station wani ya zagi dan wani wani in ka ga baban wani dura mai ashar sai ce umma ashe mu nace to wannan ita ce tarbiyar da aka yi muku in Allah da iyaye na yanzu su mu kwatanta abin da iyayenmu suka yi mana da kakanninmu insha Allah za a zauna lafiya tarbiyya kuma za ta yi kyau kuma mu daina sa san zuciya tsakanin 'ya'yanmu ta rinka tsayawa kai uba ko uwa kuna saka rai wani a waje shi zai rinka ba ku kuɗi shi zai tallafa musu na rayuwa wani yana rusa tarbiyya ɗari bisa ɗari duk abin da Allah ya maka ku kwatanta an ka kwatanta ran da babu yaya sun sani to malam Musa kai zaka rufe mana wannan tattaunawar to to ni dai gaskiya zan fi bada shawara akan iyaye maza mm. saboda iyaye maza koyaushe suna tunkaho da cewa an tafi neman na masara mutum ko aikin gwamnati yake ya taso daga makaranta in makaranta yake koyarwa wala Allah da azahar ya dawo to daga wannan lokacin fa ya kamata ya dubi uwa ɗawainiyar da take shi ma ya ɗan shigo ya taimaka mata kuma mu ja 'ya'yanmu a jiki me ja a jiki ba wai irin wannan soyayya da ake faɗa ta zamanin nan ba a'a mu zamar da su kamar abokananmu mu saki jiki da su in suna da matsala su fuskance mu amma ba ka zama dodo a gida ba da uba ya zo yara gaba da an ce da zai da zara ya shigo idan ya yi bal da buta to kowa sai ya shiga taitayensa kowa sai ya shiga taitayensa to kin ga irin wannan to duk sanda baka nan yara kuma sakewar da za su yi sai ta wuce misali saboda kana yawan takura musu amma in kana ba su damar su suka kusance ka suka zama kamar abokananka in mata ne suka zama dukkan su ka jawo su maza ma haka to ko meye matsalar su kafin su je wani waje za su gaya uwarsu in uwarsu ma bata saurare su ba za su gaya maka in suna da wata matsala ta wata bukata to in kana haka insha Allah za a samu sauki kuma dole ko 'ya'ya ne ko mata ne akwai wacce ka fi so ko akwai dan da ka fi so amma addini ya hana ka nuna a fili an ce ai akwai wanda dole ka fi son su a ranka amma haƙƙinsu ne haƙƙinka ne duka kula da su saboda haka babu nunawa a zahiri to a zahirin nan duk abin da za ka yi ma wannan ka yi ma wancan duk abin da za ka yi waccan matar ka yi waccan matar to in ka haɗa kan matanka ka haɗa kan 'ya'yanka to insha Allahu tarbiyya za ta yi kyau amma namiji shi zai tsaya ya jajirce ya ba eh, iyayen matattakinsa in mata biyu ce ko hudu ce da shi ya haɗa kawunansu 'ya'yan ma haka ya haɗa ba wani zancen kishi da wani waye da sauransu ya jawo 'ya'yansa biyu ya haɗa kawunansu to insha Allahu tarbiyya kuwa za ta yi kyau amma iyaye maza su ya kamata su dage ba kullum ba haushe ya ce shi yana neman na masana ba zai taɓa dawowa ya kula da uwar a ina ta yi ƙoƙarinta shi ma ya taimaka ya ɗan ɗora ita ma ya daɗa taimaka mata kullum wannan shine matsalar lalle mu mazajen hausawa ya kamata mu lura ba koyaushe muke ba tun safe haddare muke wajen neman abinci ba to zancen muna neman abincin nan ba shi ne yake kawo matsala wani lokaci wajen taimakawa iyaye mata mu ba su goyon baya wajen tarbiyyar yaya nan kuma za mu sallama da bakin namu da fatan ma'aurata da kuma al'umma baki daya za su haɗa hannu wajen kafa foundation da zai ɗore domin ganin ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin bakin namu Malam Musa Salam Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma 'yan gwagwarmaya. Da kuma wakiliyarmu Baraka Bashir da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro ne da ta sauke shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya madalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirinmu na karshe ga wannan sako. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba Virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki. Ni ban yarda da wannan rigakafin ba, saboda ita korona ma kanta ni ban yarda da ita ba. Sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku. domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a 16 shida ga watan afrilu murya Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma sai labarai a takaice. Wasu jerin hare-hare da aka kai a kan titina a Sudan ta kudu da ya hada da wanda aka kai a kan kwamban motocin wani gwamna da yake kan hanyar sa ta dawowa daga inda aka kai harin farko ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin. Shugaban Amurka Joe Biden a jiya laraba ya bayyana wani shiri na gina amurka na kimanin dala triliyan biyu wanda fadar white house ta ce shirin zai zaburar da tattalin arziki ya kuma yi gasa da china manzo ta musamman ta majalisar ɗinkin duniya a mayammar a jiya laraba ta yi gargaɗi cewar zub da jini ba shi da makawa kuma akwai karuwar yiwuwar yakin basasa a kasar idan har ba a maido da mulki hannun farar hula ba. To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga Ahmad Muhammad mai gatari sa ɗaurin auren yar shi Harira Ahmad Hajjeye wanda za a yi ranar asabar da karfe ɗaya na rana masallacin jibish da ke bakin tashar garin mai gatari a jihar jigawa allah ya bada ikon yi lafiya amin yanzu a madadin yusuf aliyu haran da yake na gabatarwa sai kuma ci bahira ne da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc